Majalisar Dattawan Najeriya ta ce matakin da jami'an tsaro suka ɗauka wajen kai su mame wani gida da ke unguwar Apo har aka rasa rayukan waɗansu matasa takwas bai saba wa doka ba, amma an yi shi ne cikin gaggawa. wani abu da ya sa shugaban ƙungiyar 'yan keke na pep a abuja musa ibrahim garzayowa ofishin muryar amurka domin bayyana ra'ayin ƙungiyar tasu a game da rahoton da kuma matakin da majalisar dattawan ta ɗauka inda yake cewa tabbas rahoton da ya fito jiya ba mu ji daɗinsa ba ya zo mana wani iri ba a ɗauko gaskiyar ɗin ba aka faɗa ma jama'a saboda duniya ta sani shi yasa dama muke ta shock abun nan sati ɗaya sati biyu so ya nuna cewa dama ana son abubuwan nan mutane su manta ne sai a fito a tan karkarya don wannan karya aka faɗa ba gaskiya ba ne to in an ce akwai irin wayannan abubuwan ya nuna cewa security ba san me suke yi ba kenan kamar abuja a najeriya a ce abuja a ce security in akwai wani security threat ba za su iya zuwa su bi su fitar da abu a cikin natsuwa ba abuja za a ringa irin wannan harba a kashe mutane to gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan al'amarin to wani mataki za ku ɗauka kenan yanzu tun da rahoton bai gamshe ku ba tabbas dama kusan abin da yake tsaye da mu kenan muna da abubuwa guda uku ne nake faɗa na farko su security agency da suka yi wannan abin akwai petition da za mu rubuta a kansu abu na biyu akwai zuwa kotu abu na uku akwai maganar peaceful protest da za mu fito mi wanda saboda yanayin wannan abun da aka tabbatar mana cewa gwamnati mu yi haƙuri za ta yi adalci za a yi bincike akan wannan abun za a fitar da rahoto don a sanar ma da duniya cewa ga gasken al'amari to yanzu gashi wannan abun har yanzu ba ina faɗa ba mu yi latti ba wani abubuwa uku a matsayin mu na 'yan najeriya doka ta ba mu dama wani abubuwa ukun da na bayyano su za mu iya aiwatar da su a kowane irin lokaci ko da yake shu eh, refs sun ce su ma suna nan suna bincike to su ma dai muna nan muna sauraron su Allah sa su fitar da gaskiya amma mai magana da yawun hukumar tsaro ta SSS da suka kai su maman Marilyn Oga ta ce haƙƙi ne da ya rataya kan hukumar tsaron da kare lafiya da dukiyoyin 'yan Najeriya da kuma ta ƙasar baki ɗaya. But our own responsibility is to ensure the safety and security of the Nigerian nation and its people. Ta yaya waɗansu mazauna Abuja suke kallon rahoton ga Umar Garkuwa. Matsala ce wato wanda yau muka tsinci kanmu a ciki duk abin da aka ce maka an ɗauke shi an kai shi Senate wallahi tallahi babu ɗan Najeriya da yake da tunanin cewa wani abu na adalci zai fito. Magana ta gaskiya halin da muka shiga majority sun yi kuskure Allah ya sa su gyara kuskuren da suka yi kan minority daga shugaban kasa har ta kare a cikin senate babu wani abun da za a je a kashe hausa fulani a samu rahoto mai kyau saboda duk kwamitin da aka tsara su babu wani mutum ingantacce guda ɗaya wanda zai fito ya kare haƙƙin mutane saboda me yasa abun da suke nufi kawai ba minority aka kashe ba minority inda suke kuskure shi ne guda ɗaya ko da za a ci gaba da kisan nan har 2015 ta kare wallahi wallahi majority za su rage kuma za su yi zaɓe kuma za su kawo da su akan mulki sai kuma malam musa suleiman muhammad shi general magoro shine chairman na wannan kwamitin kuma ya san aikin tsaro yadda take jami'an tsaro kuma sun kawo rahoto ne na abubuwan da suka faru ne aka mika masa domin shi ya san kan tsaro ba shi ma dama shi is, is a retired general so uh, reporting da jami'an tsaro suka mika masa kan shi ne suka yi aiki eh shi sa wannan reportin ta fito yadda take so kai kana goyon bayan rahoton eh, a ah, kwarai kwarai ina goyon bayan reportin da shi ya bayar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja nigeria.